الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بقدره وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وما بأن بأنقوا دسكي علينا لكم وكلنا أدري وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لترى لي قوة ذو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yayin da ya daidai da sha tara ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin a daidai wannan lokaci ƙarƙashin wannan mu'assasa da muke gabatar da darasi cikin littafin mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu san annabi da girmama shi sannan mu zo mu karatu akan littafin الحدية الهادية إلى طائفة التجانية نبغض مالمين تكي Allah الهلالي الله سبحانه وتعالى إجهنسا الله كما رحمة idan Allah ya kai mu gobe da safe da yiwu daga kaman karfe tara haka akwai sako na musamman da muke so mu aika zuwa ga mai girma sanata alu tsohon gwamnan jihar sokoto a insha Allah ko ma menene saƙon idan mutane sun tara da safe saji mai zamu faɗa a kansa abu na biyu akwai ɗan uwa malam ali ɗaya daga cikin mambobi wanda suke bibiyar karatuttuka da kuma yaɗa su ya yi la'akari da lakcar da muka shekaran jiya akan matsalar da aka taso da ita ta shubaha aka ta yaɗawa kan matsalar babban malaminmu wato ashek sheik abdulrazak ya haifan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka bayan da muka bayani to a ciki ya ce a daidai minti hamsin da takwas lokacin da na zo karanta ishiriniya ala ahmadin min rabbihi sadawatuhu wannan baitin da na ja daidai lokacin da na ja wannan baitin zan fassara shi cewa لقد عظمت في خلقه بركاته cewa albarkokin Allah sun girmama a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sai nake kowa ya san ina so in ce kowa ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin halitta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ba sai na faɗi cewa kowa ya san cewa annabi ke yin halitta ba Allah subhanahu wa ta'ala ta irin wannan shi ne sabbin lisani wanda ke sauraron ka ya fahimci cewa ga abin da kake so ka ce amma harshen ka sai ya yi rigayi sai ya faɗi wani abu wanda yake akasinsa ta irin waɗannan abubuwan muna dawowa ne mu gyara su ga ranmu dan in muka bar duniya wani makiyin Allah zai zo ya ɗauke su ya ce e lallai ga abin da muke nufi inda ku duba ku gani shi zafi ya haifan yana da nan safa bai mutu ba ba yanzu ya za a ni yanzu in ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake yin halitta bayan gashi na karanta a ƙur'anin da Allah ya sauko wa annabi ya ce ulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar daka yanzu zan iya dawa in yi bayani kamar da nake bayani yanzu in ce a'a abin da nake nufi kowa ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin halitta ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi abinda baki na yake so ya furta amma lokacin da baki na ifurta aka san abinda nake so in faɗa ban sani ba sai da yanzu masu saurari suka ce min ka aka san to ku duba ku gani a shek abdul ya haifar tambayar da aka yi masa da amsar da ya bayar da bayanin da na nema ya ce ga abin da yake nufi kamar yanzu ni ga abin da nake nufi amma ka wani makiyin Allah zai ci gaba da ɗaukan maganin ya ce a'a duk da na yi bayani ba to ƙarya nake yi abin da nake nufi ba annabi ne ke yin halitta ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abubuwa zan faɗa alhadiyatul hadiya halka ta ɗari da uku ɗari biyu da uku da ɗari biyu da hudu insha Allah zan faɗi wa'annan kurakuran kuma muna gode mai yan uwa da suke da kyakkyawan saurari wajen idan sun ji kalma ga yadda ya kamata mu furta ta in muka faɗa aka sinta suke turo mana sako wannan kuma ita ce halka ta ainihin wato takwas cikin wannan ainihin wato darasi malam ya ce saniyan na biyu وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب صمم ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne dole musulmi ya so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace inna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Lallai san annabi aslun asali ne azimun babba mai girma min usulid din yana daga cikin usul na addini fala imana babu imani kwata-kwata wannan nan nafiya ce jinsi liman ga wanda lam yakunir rasulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai kasance ba a habba ilaihi shi ne mafi soyuwa gare shi min waladihi akan ‘ya'yansa, wa walidihi da iyayensa wannan su ajima'ina da mutanen duk duniya baki ɗaya. In dai mutum bai yi haka ba, to kwata-kwata babu ainihin wato imani tattare da shi in dai mutum bai haka ba wannan shine matsayinmu dole ne mutum ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da kowa a wannan doron duniya sama da dukiyarka sama da iyayenka sama da kowa ainihin wato naka to son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda isa ya zama dole ya zama wajibi saboda reshe ne na san Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka duk ko abin da yake reshe ne na san Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa yana da alaƙa da san Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. Za mu tafi cikin Alƙur'ani za mu ga ina ne ya zamanto san Allah subhanahu wa ta'ala shi ne asali. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a suratul baqara lokacin da ya faɗi shi yake yin halitta shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza wanda faɗarsa ga waɗannan abubuwan ya nuna cewa ban da shi sama da ƙasa babu wanda ya cancanta a masa da Allah ya gama sai ce kashi amma duk da haka wa minin nasi akwai daga cikin mutane man yattafi domin dunin lahi an dada wanda za su riki wasu kishiyoyi yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wallazina amanu amma su masu imani a shaddu hubban lillahi sun fi son Allah subhanahu wa ta'ala sama da kowa da haka san Allah shine ne aslu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama reshe ne na san Allah kamar yadda za mu gani ba yadda za a yi ko in kai da san Allah dole sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah ya ce walau yara allazina zalamu id yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul azab to shi yasa za mu ga cewa malam sai ya kawo yace qala Allah ta'ala Allah ya faɗa yace kul ka faɗa musu kafin Allah ya faɗi wannan sai da ya magana akan hijira a suratul tauba ya ja hankali sannan ya zo ya hadidi da kashedi da jan kunne Allah ya fara magana ya ce allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru sannan suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga bi amwalihim wa anfusihim suka yi da dukiyarsu suka yi da kansu a azamu darajatin inda Allah sun fi kowa matsayi a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izuna wa'annan su ne mutane masu samun babban rabo sai yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangiji subhanahu ta'ala shi yake musu bishara da rahama daga gurinsa wa ridwanin da kuma yarda Allah wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da aljannar da yake Allah zai ba su a cikinta akwai wajen zama mai ni'ima Allah ka samu na ciki Allah ce khalidi ne fiha abadan za su ci gaba da dawwama a ciki har abada inna Allah indahu ajrun azim domin Allah subhanahu wa ta'ala a wajensa ne lada babba yake to ne Allah yi kira yace masu ya ayyuhal ladina amanu ya ku na kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kar ku kuskura ku rike iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya in habbul kufar alal imani matakar suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa manya yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin addinin Allah ya rike shi ko babansa ne ko dan uwansa ne fa ulaika hum zalimuna wa innan yana cikin azzalime to shine Allah ya lissafo ya kawo abu takwas ya kawo abu uku ya ce ba za su taɓa haɗuwa ba sai ne mu zaɓa da ya ce kulka ce musu in kana aba uku in dai iyayenku sun kasance an fara da iyaye saboda duk ɗa yana son iyayensa so na girmamawa wa abu uku da 'ya'yanku an fara da na biyu 'ya'ya saboda iyaye suna son ‘ya'yansu so na tausayi. shi yasa za mu ga a munasabar alkiyama da Allah subhanahu yana magana cewa za a samu matsalar da mutum zai yi burin ina ma a taskar danginsa a sa su a wuta to za mu ga Allah subhanahu sai da ya ambaci cewa na yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adabi yawma idhin bi banihi sai ce wa sahibati kun ga abinda Allah ya fara da shi a nan wajen 'ya'ya. ranar da kana ji kana kallo da za ka yadda a ɗauki ‘ya'yanka a danna su wuta kai kafina Allah ya ce za ka yadda to sai Allah ya faɗa a nan mataki na biyu ya ce wato wa ukun da ‘ya'yanku sannan na uku wa ikhwanakum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku kun ga kunga a kun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa ikhwanukum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matanku ‘yan uwan mutum za ku ga cewa galibi ko bala'i ya taso su ne farkon wanda suke zuwa su yi masa kwaba su ba shi kariya musamman ‘yan uwa wanda Allah ke magana a wannan lokacin balarabe don su ne wa'inda saboda tsabar ‘yan uwantaka ta ƙabilanci mutum ko rikici ya samu ana yi da kai ba zai tambayi me ya faru ba zai shiga ne sai an gama ya matsa rikicin da shi sannan ya tambaya wai me ya faru haka suke to sai Allah ya ce wa ikhwanukum da ‘yan uwanku wa azwajukum da matanku mata kuma mun sani cewa matsala ne har a yanzu ta yadda galibin mutane za ka samu wasu matan da suke aura su suke raba su da iyayensu da ‘yan uwansu da danginsu abu mafi hatsari shine mace ka aure ta ta zama ita ce sababin rabuwarka da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sannan wa tukun da danginku idan muka koma cikin suratul ma'arish za mu ga da Allah ya fara yau idin bi banihi za mu ga Allah ya sace kawo wa sahibatihi da matar mutum wa akihi da ɗan uwansa kun ga akwai alabna'u akwai az akwai al a anan wajen sannan sai Allah ya ce wa fasilati hillati tuwihi da duk danginsa wanda suke da alaƙa da shi Allah ya ce wa man jami'an thumma yunji to wa'annan za ku ga guda biyar din din na kusa da kai ne suna da alaƙa da kai Allah ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ko wa amwalin iktaraftumuha da dukiyoyin da kuka zo kuka tattara a wancan account din yanzu muna da account muna da bankuna yanzu a Najeriya za su kai nawa hmm? ni dai na tabbatar bankunan nan dai anya ba su fi ashirin ba kuwa sun famu sun ko wani za ka samu yanzu kusan kowane banki da aka buɗe yana da kuɗi a ciki ya saka account wani za ka samu yana da sif a gida kudin kowace ƙasa muhimmiya yana da shi a gida shine wa amwalu muha shine abu na shida a can akawun din yana da ita kudin ƙasa kaza yana da shi ya tattara wa tijaratun takshawna ƙasa da kasuwancin da kuke jin tsoron rugujewarsa idan kuka ce za ku kama harkar addini wa masakiru da guraren zama manya-manyan gidaje zauna wanda kuka yadda da su kuka gina su kuka sa masa kayan ala ku dubo nan abu takwas ɗin idan mutum ɗane shi Allah ya masa matsayi zai so a fi yana iyayen sanana in kuma iyaye ne Allah ya kai su wani matsayi na rayuwa da ka ga za a sun za su a fi sun haifi 'ya'ya suna da 'yan uwa mata dangi to nan Allah ya haɗa mutum dukiya ga kasuwanci ga kuma babban gida wanda aka gina aka sa masa kayan alatu kaga gidaje yanzu ana ginawa sai ka ce kumfe ku wani gidan billahi in ka ganshi zaka dauka sai sai yayi breakfast da safe saboda yadda gidan yi tsabar girma wani gidan idan ka shiga yanayin yadda aka tsara shi in banda abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ƙur'ani kuma annabi ya tabbatar cewa Allah ya ce a attul ibadiyar salihi na mala ainihin ra'ad wallahi za ka ce wannan gidan ko aljanna aka baka wannan yayi saboda yadda gidan yi gino to sai Allah ya faɗa ya ce a habba ilaikum yanzu waɗannan abubuwan da aka lissafa sun fi soyuwa zuwa gare ku minallahi akan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jihadihi da kuma jihadin yada addinin Allah kun fi son su Allahu akbar Allah ka kara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarda Allah ya jarrabe su da abu ukun nan da abu takwas amma sahabban manzon Allah haka suka haƙura suka ɗauki abu uku suka yi watsi da takwas har a samu wani mujirimi ya zo yana cewa wa'annan mutanen mutanen banza ne Allah ya ce masa fatarabbasu to ku je ku kira wannan fatarabbasu fi'lu amrin ne littahdidi tsoratarwa Allah yake musu hatta ya asiya Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin sa wallahu la yahdi al fasiqina Allah bai shiryar da mutane fasiki to wannan ayar da muka karanta yanzu kullum muna fada duk wani mutum da zai yi da a wasan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nuna masa ƙauna. da ba mutum duk wani abu da yake bukata na goyon baya a bashi na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da itsai da sama babu ginshiki billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai a biyu bayan sahabban manzon Allah duk wanda ya da'awa bayan sahabbai ya ce ya fi sahabbai san manzon Allah da ƙaunar manzon Allah da sadaukarwa a akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan mutumin makaryaci ne karya yake shi yasa wanda suke da awasan annabi inda gaske suke mu dawo a koyi son manzon Allah nan daga waɗanda suka riga mu san manzon Allah dan san manzon Allah ibada ne al-imam ibn jarir at-tabari bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili Abu Jafar at-Tabari wanda ya rasu hijira 310 A sa jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an lokacin da yazo kan wannan aya ahabba ilaykum min Allah sai ce min hijrati ya fi soyuwa gare ku akan yin hijira ila Allah wa rasulihi min dare shirki akan ku yi hijira dan Allah sannan ku je garin da manzon Allah yake ya fi muku soyuwa akan ku ci gaba da zama garin da yake na shirka ne na kafirci kun fi son haka bahar ulum na abu lais nasr bin muhammad bin ahmad bin ibrahim assan makandi wanda shi ma rasu hijira ya ce in kanan hadhihi al-ashiya idan waɗannan abubuwa sun kasance a habba ilaikum ya fi muku soyuwa min an tuhajiru ila Allah wa rasulihi bil madinati akan ku yi hijira dan Allah ku je garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa jihadin fi sabilihi ya'ani fi ta'atillahi da jihadin daga addinin Allah to fatarabbasu ku je ku jira ya zo cikin alhidaya ila bulughun nihaya fi ilmi ma'ani Qur'an wa tafsirihi wa ahkamihi wa jumalin min funun ulumihi na Abu Muhammad Maki bin Abi Talib wanda ya rasu jira 437 lokacin da ya kawo wannan ayar sai yake cewa ai al-maqam shine zama ma ha'ulai tare da waɗannan mutanen bi makkata a makka idan zama da su ya fi soyuwa gare ku min al-hijrati ila dar al-islam akan ku hijira ku tafi garin musulunci wa min al-jihad fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi shine ai bi fatihi makkata qalahu mujahid wannan mujahid ne ya faɗa domin in ka zauna ka ƙi taimakon addini kana nan za ka ga Allah ya kawo al'amarinsa wajen abin da ya shafi taimakon addinin musulunci ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ƙana addininsa ba sai ya dafa ba. Sannan a cikin littafin aljami'u da ahkamul Qur'an na Abu Muhammad ko Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin al-Far al-Ansari al-Khazrali Shamsuddin al-Qutbi wanda ya rasu hijira 671 ne ke faɗa da ka wannan ayar sai yake wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasuli? a cikin wannan ayar akwai dalili akan cewa wajibi ne mutum ya so Allah wajibi ne mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wala khilafa fi zalika bainal ummati babu sabani a cikin wannan tsakanin al'umma wa anna zalika muqaddamun ala kulli mahbubi kuma san Allah da san manzon Allah shi ake fara gabatarwa akan kowane irin abu a duniya da haka wanda suke so sai sun gamsar da mutane dole a yadda mu makiya annabi ne su ne masoya annabi sun yi latti sai haƙuri, sun makaru kuma in Allah ya dace da abin da kuke jifan mu da shi Allah ma ya san ƙarya kuke yi haka Allah zai ci gaba da barantar da mu ko kuma yana jarraba ku da abin da kuke faɗa ku diba kin Allah kwanan nan lokacin da na zo yana buga misali na ce malam nazifa alkarmawi shi yana buga misali ya ce wa annabi gunki wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su face fa shi malam nazifa alkarmawi nan ba fa makiyin annabi idan ka rantse da Allah ba za ka yi kafara ba da yau wani ne cikin mu ya zo yana buga misali ya ce wuyan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wuyan gunki yake wannan magana idan suka datse ta suka dinga yawo da ita wallahi ka sha mamaki sannan tare da kuna jifan mu kuna ce mana makiya manzan Allah yanzu ka ɗauki irin wannan maganar da shi shaka burzak ya yayi fanya ya faɗa suke ta ƙoƙarin murɗe ta yanzu daidai take da maganganun da na karanto a littattafansu wanda shehunsu da suke ganin na ƙarshe wanda suke ganin ya yaba annabi yaban da ba a taɓa wa annabi a duniya ba saboda rashin kunya daidai yake nan na zo na karanta ga wani malami yana bayani cikinsu yana cewa rafaka ne min kaula Aminu' wannan jira zan samu lokaci na yi takaitaccen saƙo wannan abu shehu ibrahim zai tuwo daga kaulaha zai zo najeriya wanda imasa rakiya shi ne annabi muhammad amma shi ya halatta ya faɗa haka kuma yana nan a rubuce amma manzan amma wani ma da zarar ko da ka faɗa abu ga abin da kake so ka faɗa sun fahimci ka samu sabbin lisani ba ka ke so ka ce ba a'a wai dole duniya ta yadda su ne muhammadawa su suke san annabi duk wanda ba su makiyin annabi ne saboda zalunci to haka Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da kubutar da mu dangane da abin da kuke jefa mana cewa mu makiya annabi ne kuma san annabi zai bayyana kiri da musu na aiki ba san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da'awa ba da izinin Allah zai ci gaba da bayyana da haka mu a gurin mu wajibi ne san manzon Allah duk wanda bai san manzon Allah ba musulmi bane kafiri ne arni wannan shine قال القاضي ya faɗa fi sharhin شرح a cikin wannan sharhin aya yace fa kafa biha fa kafa bi hadha wannan ya ishi zabararwa da fadaitarwa wa tanbihan da faɗakarwa, wa dilalatan da nuni wa huddatan da kuma hujja ala ilzam mahabbatihi akan lizmtawa da son manzon Allah wa wujubi fardiha da kuma wajibcin farlanta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa izami khatriha da kuma girman al'amarin hadarin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastihqaqihi da kuma cancancuwar annabi lahaba ita soyayya sallallahu alaihi wasallam id yayin da qarra Allah Allah ya kwankwasa man kana maluhu duk wanda dukiyarsa ta kasancewa ahaluhu da iyalansa wa waladuhu da ‘ya'yansa a habba ilaihi min Allah ya kasan su akan Allah wa rasulihi da manzan Allah wata wa'adahun Allah yi musu kyacewa bi ƙaulihi da faɗarsa ya ce fatarabbasu ku je ku jira hatta ya Allah bi amrihi sun mafassaqahum sannan Allah ya fasikantar da su bi tamamin aya lokacin da ayar ta cika dan ya rufe ayin ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina wa a'lamuhum Allah ya sanar da su cewa annahum mimman dalla suna cikin wanda suka bata walam yahdihim walam yahdihi Allah Allah subhanahu wa ta'ala bi ainihin wato shiryar da su ba. wannan ya zo a cikin ashifa bi tahrif huquq mustafa a mujalladi na biyu a shafi na 18 al-qadi yayi wannan magana ha al-qadi yayi gama ashifa bai taɓa buɗe babi akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan shi bai san shi a matsayin addini ba dan bai da alaka da addini ta kawai mutanen nan suka je suka ɗauko wannan matsalar suke hukunta mutane wajen imani da kafirci a kanta wa qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala iqara hada yace annabi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aula shi ifi cancanta ya fi zama wajibi bil mu'mini kowane mu'mini ka fi san shi min anfusihim a kankin a rayukansu yana daga cikin alamomin son manzon Allah guda goma sha ɗaya ka ji cewa ka fi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da ranka yanzu da kana waje a zaune wata wuta ta ta nefa ta lantarki za ka ga mutum yana ƙoƙarin ya za a iya fita daga cikin hatsarin da yake dan ya kubutar da ransa. To wannan ran taka da duk wani abu da zai faru na fargaba, tunani kake fara yi ya za ka kukutar da kanka. To Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta min ya wajabta maka sai mun so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiye da ranmu fiye da kankin kanmu. قال رسول الله صلى manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce me yake cewa ma ma min babu wani mu'mini illa wa ana aulan nasi ni na mafi cancantar mutane bihi gare shi wajen ya fi sona fi duniya a wannan duniya wal akhira da lahira yace ikra'u ku karanta in shi'tum idan kuna so annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi cancanta ka ji kafi son ka ba wai mamanka da babanka ba a'a fiye da ranka ba wannan hadisi yana cikin bukhari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne na fi cancanta akan kowane mumini akan ainihin wato ransa وقال النبي صلى الله عليه ya النبي قال فآيتي لا يؤمن أحدكم hatta akuna a ilayni dayan ɗayanku ba zai taɓa imani ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa ga shi min waladihi min walidihi akan iyayensa wa waladihi da 'ya'yansa wannan sa ajma'ina da mutanen duniya ga baki daya wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wa aidan annabi ya qara fa ayati wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min wa da haka duk wanda ka ji ya ji ya fifi mu yana dingina mana kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ɗayan biyu ko bakin azzalimi ko bakin jahili ba ɗayan biyu da kaji mutum yana dingina mana kin annabi ko bakin azzalimi ko bakin jahili wannan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh